وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ta yaya za ka iya haƙuri a kan abin da za ka gani na ayyukan da baka san yadda suka zama daidai ba don kai za ka yi hukunci ne a kan abin da ka sani